Assalamu alaikum, ‘yan uwa barkanmu da yau barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo So a wannan bidiyon zan muku bayani akan application ɗin da ake hada da irin waɗannan videos irin na animation ɗin nan. So na san da kuma ba ku san cewa akwai application na waya da ake yin irin wannan ba. Wasu sun ɗauka kawai lalle sai a kwamfuta da ake wannan abu. So da wayar kama za ka iya yi wasu ma da yawa daga cikin bidiyon da kuke kalla a YouTube da TikTok da application ɗin nan ake yi. so a wannan bidiyon zan nuna muku application din da waɗansu abubuwa wanda suka shafe shi um, da farko dai zaka buɗe cikin google play store kamar da kuke gani zaka rubuta drawing cartoons to kamar haka sai ka danna so za ku ga application din ya nuna muku kamar haka ok kamar yadda kuke gani wannan shine application wanda za ku je ku yi downloading za ku ina da 91 mb kamar yadda kuke gani ya nuna mun offline saboda ni ina da shi So wannan shine yadda a cikin application ɗin yake. So bara na nuna muku. Wannan shine application din Za ku ga an yi downloading din shi sosai. Mutum miliyan goma sun yi downloading din shi zuwa sama. Sannan ga review. To daga nan bayan ka yi downloading sai ka danna open. Bayan kun bude application din wannan shine farkon fuskar da zai fara kawo muku. So kamar yadda na faɗa gaskiya sai dai ku yi haƙuri. ina ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ba na samun damar yi muku bidiyo. saboda wani lokaci ina zuwa wasu gurare wanda ba na samun damar yin bidiyon gaskiya za ku na ji ma wasu hayaniya da yawan su suna ɓata ma bidiyon so amma dole ina so ne muku saboda ina ta cewa zan muku zan muku shine yasa so kamar yadda kuke gani wannan items din yana da wasu wadda nake da su a ciki amma dai yanzu kai nan za ka danna kamar yadda kuke gani sai ka danna correct nan shine farkon cikin yana fuska application da take ko dan bayani zan dan yi muku akai so ba wai iya wayan abubuwan da suka fito a nan gefen su kadai ba ne wannan 3 dot line din nan za ku gani left kwana din nan sai ka danna shi haka bayan ka danna ga gurin aka rubuta right item amma kafin nan zai ka fara ko background kamar haka to idan ka zo ka danna wannan plus din bayan nan ga background da izo da su da kuma waɗanda na saka wannan na farkon nan ne na sako shi so sai na danna shi kamar haka so daga nan sai kai back a wayarka so sai ka taba shi yawwa kamar da kuke gani gaba kaɗan ya shigo za ka iya ɗan saida shi zuwa yadda kake bukata wannan a matsayina na misali kenan saboda abu ne wanda sai dai da dinga yi muku bidiyon so daga nan bayan kasa sai ka iyo ba sai ka ƙara danna wannan gudun da ce gudun na ɗazu sai ka danna create items to idan create ɗin za ka yi a plus a nan an rubuta new za ka danna shi idan kuma kana da su su kowa sai ka ɗauko wanda yi ma akwai abale akwai waye waye haka wa'inda nake da su ga dan fulani da sauransu bara na fara ɗauko ku wato abalen magani wannan shine wadda aka yi wannan sai na danna idan so nake na kirkiri wasu kenan abin da wahala zanawa ake to wannan ma wasu ne suke zana shi saboda akwai wanda suke zana ma suke saidawa so ba na adadin wannan a cikin tungansu to ina iya na sakota wannan bara mu gani za mu gani ok zan iya cinna mai suna bara ku gani ina so na sakwa mana guda daya a cikin shi wancan abin na mu kenan to idan kana so ka saka abin da dan wahala yanzu can na dan nuna muku su ne ba za mu gani ba za na sako muku su kamar yadda kuke gani in kana so ka yi adin akan fuskar kun gani zaka danna wannan wannan items din wayannan abubuwan duka sai ka cike su kamar haka okay duka cike su dukkan sai ka cike su sai ka danna okay bayan ya noma kaga wannan custom din shine wanda aka tura maka sai ka danna shi kamar haka za ku ga wasu nan sa'a can na nuna muku inda suke ne da kuma zanawa ake saboda abin yana da matukar wahala gaskiya abin yana da matukar wahala to wayannan su ne wanda aka zana wanda nake da su to yanzu ne idan na dauko shi na ɗora zai hau ba za ku gani yanzu gashi nan ya hau to yanzu idan ina so ne mai wani abu kamar bara na taɓa shi kuga wannan gun zan rage mai girma da tsawo zuwa yanayin da nake so wannan kuma idan na so in canza mai wani wannan gun zan ke tawa sannan kuma idan na so in motsa hannun shi zan motsa shi haka ok kun gani gani so abin gaskiyar magana da akwai yan wahala gaskiya akwai yan wahala to amma kuma duka ba wani abu ne duk kuma motsi daya da shauransu za ku dan saita nan duka fa a misali nake muku abin da yana da matukar wahala ba wai sauki gare shi ba amma in duka ka daure za ka iya so bara wani a hakan ma na gungare dan gwada ne kai abin gaskiya magana sai an shafawa kafin a iya shi gaskiya to kun gani a ƙarar mai girma da shauransu to duk wannan abin da kuke gani wai Allah <laughs> duk wani bidiyo da kuke gani confirm ana yi da wannan application ɗin sosai ma kuwa diyon wasu da shi suke yi ok gaskiya abu nan sai kun dage da haka za ku iya ɗauko na play store ku gaba iri ɗin da wannan ba zan ajiye muku link ɗin wannan ɗin na play store ɗin duka a description sai ku je ku yi downloading in kuma ba ku ga link ɗin ba za ku iya sace ɗin sunan channel ɗin na akan telegram sai ku yi downloading na application ɗin ok mun gode mun gode sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba domin ku zan gai muku bidiyo ne ɗaya bayan ɗaya yadda za ku fahimta tun daga farko akan wannan application ɗin insha Allah.